This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke muku magana a kan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma mita 61 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu kuma a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad Dalal da kuma niya ko kuma game yanar gizo yana iya kama mu a duk lokacin da ake bukata a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Mai sauraro tare da Sallama Usman Kabar ne tare da Sarfilo Hashim Gumal muke muku barka da warhaka a wannan dare da fatan kuma mun wuni lafiya. Shin me barista so ke cewa ne game da bin umarnin dokar hanya da janar buhari ya ce zai yi dole ka je wajen gaban mutanen da suka zaɓe ka dole ka yi musu bayanai dole ka rika shiga cikin mutane to in har za ka shiga cikin mutane babu wannan fargaba don me dan kana cikin mota za a ce a kullum sai dai ka zo ka wuce da gudu ka dawo da gudu sai ka ce wanda ya ma jama'a ne To ina maganar cewa gwamnatin Nijar bata yi komai ba kamar yadda dan adawa ya faɗa ɗazu a cikin shirinmu na rana me wannan yake cewa? Inda siyasoshin mu irin wannan kenan ba su kenan sai ka ga an kai kana bangaren adawa ko wanda bisa iko in yi aikin kwarai da ka tsaya irin wannan ka ce a ah, lalle ya yi haka ya yi haka ya yi haka ko da nake adawa a'a sai batawa. To haka kuma za ku ji cewa ma'aikatan jihar Bauchi a Najeriya za su fada yajin aiki yau da daddaren nan, amma duk sai bayan mun sha labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wata sabuwa kuma ƙaƙƙarfar girgizar ƙasa ta sake afka ƙasar Nepal wacce har yanzu ma bata warware daga masifar girgizar ƙasar da ta afka mata kamar makonni ukun da suka wuce ba. Wannan sabuwar girgizar ƙasar ta yau Talata ta kashe mutane aƙalla 41. ta raunana wasu 1,100 hukumar auna giragizan kasa ta amurka ta ce wannan sabuwar girgizan kasar mai karfin maki 7.3 ta faru ne a wani wuri da kamar tazarar kilomita 80 da ta raba shi da kathmandu babban birnin kasar ta nepal To haka kuma rahoton da wani hamshakin dan adawar kasar Rasha da ake kira da suna Boris Nemtsov ya wallafa ya nuna cewa sojan Rasha kamar guda 220 aka kashe a cikin tarzomar gabashin kasar Ukraine. duk kuwa da musantawar da gwamnatin rasha ta yi na cewa ba ta da hannu a cikin wannan rigimar rahoton ya fayyace cewa daga cikin wannan jimillar an kashe sojojin rasha guda 150 an kuma jikata wasu yakin da aka yi shi a garin ilovesk mai tashoshin jiragen ƙasa yayin da sojan ruwa kuma sojoji guda 70 aka hallaka su tare kuma da yin ba ta kashi a wani zagaye da aka yi a birnin da belstave wannan rahoton mai suna mai shafuka 64 an ce an hada shi ne daga bayanan da aka samu ta kafofin yada labarai da kuma bayanan da aka samu a bakin sojojin da aka kashe a ukraine din kamar kuma yadda bayanin ya nuna ya bulle ne daidai lokacin da sakataren wajen amurka john kerry ke ganawa kuma da shirin shiga rashi din wato ya gana da vladimir putin a ziyarar farko tun daga lokacin da dangantakar rasha da amurka ta fuskanci matsala a sanadiyar wannan yaƙi na ukraine Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Faransa, Francois Hollande, ya yi kira a kan Amurka da ta kawo ƙarshen tarnaƙin nan na shekaru hamsin da ta sa a ƙasar Cuba, yayin da shugaban Faransa ɗin kuma yake jaddadawa cewa ita kan Faransa za ta ci gaba da baiwa Cuba tallafin da ta saba don ƙarfafa tattalin arzikinta. Mr. Hollande yana wannan kalaman ne lokacin da ya iso habana a ziyarar farko da duk wani shugaban wata ƙasar yammacin turai ya kai cuba don tun daga watan disambar da ya gabata lokacin da shugaban cuba ɗin raul castro da shugaban amurka barack obama suka, bada sanarwar cewa za su kawar da tsohuwar adawar nan ta ƙasashensu da ake yi tun zamanin ana yi wa juna kallon kallo tsakanin ƙasashen yammaci da na gabashin turai Hukumomi a kasar Indonesia sun ce sun tsaida wani jirgin ruwa na kwale-kwale shaƙe da mutanen ƙasashen Bama da Bangladesh wanda ake sa ran musulmai ne 'yan jinsin Rohingya waɗanda dama aka manta da cewa suna cikin teku abinda aka ce galibi 'yan fasakauri ne suke yi. Rahotanni sun ce mayakan jiragen ruwan na Indonesia ne suka tsaida jirgin a cikin teku inda suka baiwa waɗanda ke cikinsa abinci da kuma kayayyakin masarufi. Barin su cikin wahala da aka yi a tafiyar da suke ya suka cece su daga wannan yanayi wannan wani kakakin rundunar mayakan ruwa na indonesia ya ce ba wata alamar da ke nuna cewa matafiyan na da niyyar zango ko kuma ya da zango a cikin indonesia sai dai kuma ba a fayyace ainihin inda suka fito ba ko kuma suka nufa To labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan cikin birnin Washington DC. To na tambayi Alhaji Muhammadu Adili na jam'iyya mai mulki a jihar a jamhuriyar Nijar inda kuma muka yi masa magana game da shugaban jam'iyyar Adawa Dodo Rahma wanda ya ce gwamnatin Nijar ba ta yi komai ba na fara da sa ne shin me gwamnatin Muhammadu Yusufu ta yi a Nijar ne ma? Dan kamar bisa harakar siyasa mun aka diba irin wannan bisa aikin da shugaban ƙasa Muhammadu Yusufu ya yi nan da shekara goma zuwa ashirin baya ba a samu ba wanda ya yi shi. Me ake kira aiki? Kama eh, munan nishar aiki wanda kama gashi eh lalle ana gani duka an ka tsaya irin wannan kayi lissafi sai ka ga daga lakwal kalasu ga suna ana ginawa ana horon yara wadda ya kamata akwai mushannin lakwal su kuma irin wannan ana na ana ba su tsantsan horo wanda ya kamata su kula da yaran nan an kaji ba bisa harkar lahiya likitoci ana ta ginawa wannan ambulance ambulance masu ɗauko mutane daga daji suna kasu likitoci irin wannan na birnuka wannan an saya ana nan kuma irin wannan kamar an ba da horarren ilimi bisa likitoci wannan da ake medicine wannan zuwa infirmier bancin wannan kadiba babu abun da ba a yi ba an kadiba bisa harkar you na farko kenan na biyu noma ana nan an sai traktor ana sai da da rangome ga manoma motoci an saya na mushani waɗanda na gona masu shiga daji suna horon manoma suna kwatanta musu wadda ya kamata a yi bangaren ruwan sha ko ina in ka diba cikin daji kamar abun da da wanda furushe suke yi yanzu gwamnati da furushe irin wannan ka gamuwa suna yin shi ana tara ruwa saboda dabbobi ana gina forage dan al'umma su samu ruwa talakawa su samu ruwa su sha eh, wanda ba zai ji lafiyar jikinsu. Eh to su mi isa kake gato su 'yan adawar suka ce ba ku komai ba ko kuma gwamnati ba ta komai ba. A to wannan kuma ai haraka siyasa inda siyasoshin mu irin wannan kenan ba su kenan sai ka ga an kai kana bangaren adawa ko wanda bisa iko in ya aikin kwarai sai ka ole da ka tsaya irin wannan ka ce a lalle yayi haka yayi haka yayi haka ko da nake adawa a'a sai batawa kai diba dai yanzu cikin garin Yamai gidaje irin wannan da aka nan ana gina iri-iri. Kasuwin ne duka cikin jiha kowace jiha ana manya-manyan kasuwa wanda an zabga dumbin miliyar da miliyar. Ka kawo misalai daga karshe ya za a yi su mutanen ƙasar Nijar su yarda cewa abin da kake faɗa ya fi na wancan muhimmanci ko kuma ya fi na wancan zama hujja. yanzu dai in kai bako kake an kai shekara biyar zuwa shidda shida ka da Nijar an ka zo za ka ga canzawa. Ibo dai wannan irin da kamar wannan hanyoyin ma dai da adda ku irin wannan kamar cikin gari kuma zuwa daji dan ni aikin hanya nake na san abin da nake gaya maka zuwa daji za ka ga kauye kauye kauye ka ga an zo an gina musu hanya wadda za ta sa an sun yi noma koko sun yi kiwo su shigo motoci su zo manya-manyan birane su sai da albarkacin eh, noma ko ciwon da sun kai an yanzu kana nan yamai za ka ga gama akwai gidaje wanda na zamani ga su sun zito yau Nijar sai mu ce alhamdulillah da sai dai in mun shi kasashen waje ko ko nan kusa gare mu mu ga irin waɗanda gidaje yau wanda Allah ya sa ga su nan Nijar ga su a cikin yamai muna gani mm. wannan aina ina shi ko makaho ya san da shugaban kafasa Muhammadu Yusufu mm. ya yi aiki aiki eh. kuma wanda mutane suka gani ba shi ta shi ta ba. To bayan wannan kuma sai mu tafi jihar Bauchi a nan cikin Najeriya a can cikin Najeriya inda za mu ji cewa su ma za su je yajin aiki ne a cikin daren yau ga Bauchi. taken kungiyar kwadago kenan a bayan da suka tashi daga taron manema labarai da kungiyar kwadago rashin jihar bauchi ta kira domin shaidawa gwamnatin jihar cewa za ta kaddamar da yajin sai in masha allahu domin neman a biya su albashinsu na watanni biyu comrade hashim muhammad gital shine shugaban kungiyar kwadago rashin jihar bauchin cikin yardan allah yau da daddare karfe goma sha biyu na dare za yajin aikinmu na sai baba ya gani za ta fara by 12 midnight muna kira ga dukkan ma'aikatan jihar bauchi su zauna a gida don wannan takardar neman gwamnatin jihar bauchi su biya ma'aikata albashin da muke bin bashi na watan uku da na watan hudu tattaunawa da muka yi da su jiya ta ci tura su ba a cimma matsaya ba kuma a ka'idan kungiyar kwadago wa'adi ya cika za mu aiki in dai kana aiki wa gwamnatin jihar bauchi muna kira ga dukkan wannan ma'aikaci da ya zauna a gida muna bin musu hakkin albashin da su shi ma shugaban kungiyar 'yan jarida na jihar bauchi dahiru garba muhammad ya ce tsakiyar daren yau kafofin yada labarai mallakar jihar bauchi za a rufe su a tabbatar maka cewa insha Allah a duka kafofin watsa labarai mallakar gwamnatin jihar bauchi B.T.B. da a drc da kuma ministry of information da kuma culture wanda duka za mu rufe su insha amma dai a yanzu kan watsa labarai na mallakan gwamnatin jihar Bauchi insha daga sha biyun dare na yau dinnan za mu rufe su to sai dai kuma a nata jawabin shugaban ma'aikatan jihar Bauchi Mr. Abdan Dallagin ya ce ma'aikatar jihar suna bin albashin wata ɗaya ne sannan ya ci gaba da cewa to Allah ya sauke ba ma fatan haka ya faru a irin wannan lokaci ne amma hakinsu suke nema na watanni biyu to ba wata biyu ba ne inda dai maganan albashi ake yi a nan sun yi maganan maris da afrilu to maris dai an biya albashin maris a jihar bauchi ko payslip nasu ma suka karba za su ga akwai maris a ciki an biya maris ita ce albashin da aka biya na karshe na afrilu kan a yanzu iya gaya maka eh lallai ba biya ba amma na tsammani na maris da suke faɗi din nan wani albashi na wata guda da muka yi ta kike kaka akai daga baya gwamnati ta zo ta ce za ta biya a hankali wanda tun fabrairu aka fara biya an biya ka albashi ko ba biya a dalilin me yasa za a ware ni ni ma ma'aikaci ne kamar su ba wanda aka bashi albashin afrilu to yanzu ina fatan ka kan wannan abu ganin dai cewar abubuwa da su tsaya hatta ma kafofin yada labarai duk daga karfe sha biyu yawa abubuwa da su tsaya Abun bakin ciki ne kwarai da gaske wannan abun ba daɗi na ji ba ko kaɗan domin a yanzu halin da muke ciki duk bai wuce ƙasa da sati uku ba sabuwar gwamnati za ta shigo da ku kira wasu ku zauna kenan mm. ku yanzu haka ma jiran su nake yi za mu ci gaba da zama to muna ta addu'a Allah ya kawo sauki mana to ba mu san mace to ba sai miya ta kare Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya To muna godiya Abdulwahab Muhammad daga Bauchin Najeriya sai kuma mu koma mu ji shin me barista musa soba yake cewa wanda shi ma zababben dan majalisar wakilai ne ta tarayya daga mazabar soba wanda muka tambaye shi cewa buhari ya ce zai bi dokar kan hanya shin me hakan yake nufi sannan kuma shin wannan mataki ya yi sai ya ce to abinda janar muhammadu buhari ya faɗi na cewa zai girmama dokokin hanya wannan daidai ne ya yi gaskiya kuma ya yi tunani saboda a kowane lokaci daga na gaba ake gane zurfin ruwa ba wani abu bane don shugaban kasa ya ce zai girmama dokokin hanya ai su waɗannan masu cin mulkin na yanzu ai ba ma su bin ma inda jama'an suke ma ballantana a ce sun karya ma doka hanya ko ba su karya ta ba in za su bi hanya gaba ɗaya share kowa ake yi a kulle hanyoyi sai sun gama abin da suke yi to amma mulki in dai mutane suka zaɓe ka kuma su za ka mulka ba dalilin da zai sa ka rika jin tsoron su ba dalilin da zai sa ka ga baka so su matso kusa da kai in kana kan hanya mm. saboda abin da janar muhammadu buhari ya yi ya faɗa kuma ya yi daidai saboda ko ba komai kowa ya gane cewa bin doka da oda shine matakin farko na gyara ƙasa shine matakin farko na sharan duk wani abin da ba daidai ba eh. akai ba yadda za a ce dokokin ƙasa kusan kullum ana raba su biyu da wanda yake wani abu ana so ya girmama su da wanda kuma yake ba kowa ba shi kuma wanda yake wani abu ba a so ya girmama su wanda yake ba kowa ba shi ake so ya girmama dokoki to duk wannan abun shi ya kawo cin hanci da rashawa shi ya kawo wasu shafafu da mai wanda ko sun yi laifi za ka ga ba a iya taɓa. Amma kuma abin da wasu suke kallo musamman masana tsaro suna magana akan cewa hakan yana iya shafar tsaransa shi kanshi a matsayin shugaban ƙasa saboda an magana janar Muhammadu Buhari yanzu ana magana Najeriya ne saboda shi ne zaɓuɓɓen shugabanta. To ai babu yadda za a ce wannan abu yana zai shafi wani tsaro eh, saboda. Ah, wai kai masa hari misali ake tunani kamar yadda ya faru a kawo. To ai ba kawo ba ma ko janar Murtala Ahmad Muhammad aya irin wannan wurin aka same shi rayuwar shi har aka ɗauki rayuwar shi. To misa ku ba kwa tunanin ka hakan ta shafi. Amma mu ba ma tunanin wannan ai wato duk abin da ke kawo wannan yadda shugaba zai je a ce yayi nisa tsakanin shi da waɗanda yake mulka ai in ka duba irin farin jinin da zarabari yake da shi da kuma tunanin cewa talaka wannan waɗanda suka zaɓe shi su ne zai shiga cikin su to duk shugaba mai gaskiya wanda ya take gaskiya baya shakkan ya shiga cikin mutanen shi saboda in irin wannan matakan tsaron ne ai ba akan hanya bane kadai suke akwai tarurruka da ake yi wanda dole kana shugaba dole ka je dole ka je wajen gaban mutanen da suka zaɓe ka dole ka yi musu bayanai dole ka rika shiga cikin mutane to in in har zaka shiga cikin mutane babu wannan fargaba dan me dan kana cikin mota za a ce a kullum sai dai ka zo ka wuce da gudu ka dawo da gudu sai ka ce wanda ya ma jama'a laifi amma za ka cewa shugaban kasa ya shirya ko gwamna ya shirya zai fita sai ka ji jami'an tsaro masu kula da lafiyarsa sun ce ba zai je wuri kaza ba saboda dalilan tsaro shin in masu kula da lafiyar Buhari suka ce a'a ba zai je ba saboda dalilan tsaro to ya kenan za a yi maganar dokan hanya to ai wato ko daukan matakin tsaro ya sha bamban da cewa sai ka karya doka da oda ne sannan za a ɗauki matakin abin yake abin da yake kokarin cewa ai duka duk inda yake ko a ina yake da an san shugaban kasa ne dai akan titi an san shugaban kasa ne a wannan wuri in wani wuri shi an san shugaban kasa ne zai zo wannan wuri saboda harkar tsaro ba wanda ya ce a yi sako-sako da maganar tsaro amma kuma harkar tsaro ba za ta sa kuma a rika karya doka ba tunda in an san cewa dokan nan za a iya karya ta to me amfanin sa ta tun farko kuma idan shugabanni su ba su girmama dokan ba ta doka don me na kasa su kuma za a sa su su girmama doka ko ina wani shugaba yake akwai matakan tsaro da za a ɗauka wannan dj ne amma ko matakan tsaron nan bai hada da karya doka da oda ba. yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahowa. To, kar manta ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a kira mu sannan kuma kar a manta da kiran da ake yi da lambar da ake samun wato alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar wannan ita ce lambar. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar. biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun sami wani kira, salamu alaikum. alaikum salam. Ta da muke magana. To da Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. Ta Malam Ibrahim daga Kaduna muna sauraron ka. ka san abinda muke magana a kai kamar da yawa to kama ji ashe yawa ka ji ashe mu zuwa na ji wannan mataki da janar muhammadu buhari ya dauka abu ne mai matukar muhimmanci kuma ai an ce da na gaba ne ake gane zargin ruwa hmm. su shugabannin da muka yi can baya suna kafa doka ne kuma su suke fara karya wannan dokan to muddin aka ce shugabanni za su bi doka da oda to lalle yayin na talakawan najeriya ma za su bi doka da oda kuma doka ta dawo kenan a najeriya ga baki daya lalle muna goyon bayan shi akan wannan ra'ayi nashi na gode to mun gode ibrahim alaramma bari ko mu tafi zamfara wane ne a zamfara Alhaji Wada ta mai shinkawa ne daga Zamfara. To Alhaji Wada menene ra'ayinka game da shin Buhari ya kamata da yace zai bi dokar hanya ko kuwa bai kamata ya bi ba? Ya kamata ya bi dokar hanya wannan abu shine girmamawa ga 'yan ƙasa don duk ya kawo tsare-tsaren da ke fata abubuwan tsarin Najeriya. don za ka ga koda daga nan bisa hanya za ka ga in ma'aikata ne in wani ne suke fara sauka doka ga kasa don haka in shugaba ya fara gyara ƙasa ga dole kowa ya gyara ta muna godiya eh. malam daga mutane jami'ar to wane ne salamu alaikum hello to ina ga mun rasa wuraren fataskun din nan hello tokar dai a manta muna magana ne akan cewa za a kira a faɗa mana ra'ayi a game da cewa janar muhammadu buhari ya ce zai bi dokar hanya ma'ana in yana cikin tawagar tafiyarsa da makarabansa Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To daga ina ne? Eh daga Jigawa mai gadi. Oh Jigawa to ina sauraron ka. Eh, Murtala Galabi. Yawa wannan ai yayi kyau. To me yasa kace yayi kyau? Yau. Abin da yasa shi ne shi lokacin da aka kafa doka a ƙasa ya kamata a ce shugaba shine abin koyi akan wannan dokar. Saboda haka abu ne mai kyau wannan sabon shugaban eh, zaben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari to muna godiya daga jigawa sai kuma mu tafi kaduna salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wake magana daga kaduna suna na usman muktar dan nijar wanda ke da bakin kaduna to usman muktar menene ra'ayinka game da maganar bin dokan hanya ta janar muhammadu buhari geji eh, gaskiya dama an ce a kammala ɗaukowa don aya ta tsoro a wanda buhari ya yi daidai saboda ya nuna cewa kowa ya bi doka ya bi doka saboda doka ba abin kaya ba ce ba a yi doka ba a ce ba ta a zai man daidai ba amma haka abin da buhari ya nuna cewa kowa da kowa ba wanda fi karfin doka duk wanda ta doka doka za ta fita daga saboda haka kowa ya bi doka da fatan za ta tashi lafiya daga usman mutar dan nigar wanda ke tafin bacci kaduna. to madalla mun gode to bari mu tafi taraba salamu alaikum. alaikum salam. to wane ne daga taraba. Shehu na ala ne daga mutum zuwa karamar hukumar Gasola jihar Taraba. To Malam Shehu menene ra'ayinka game da maganar bin dokar hanya ta Janar Buhari? Matakin da Janar Buhari ya ɗaukar nan yayi daidai. Me yasa? Eh ko a kasashen turai ma idan da adalci dama ya kamata shugaba yake shiga cikin talakawansa. amma idan ya zama shugaba na gudun talakawansa kuma bai zama shugaba ba don haka muna ba wa janar buhari goyon baya da abin da ya ɗari bisa ɗari. ta muna godiya to kar a manta dai yawa to mun gode na taraba lambar da za a same mu ita ce alama tarawa daya sai a sa biyu a sa sifili a sake sa biyu sai a sa biyu sifili biyar sai biyu shida biyar biyar sannan muna magana akan maganar bin dokar hanya ta janar muhammadu buhari da ya yi magana a ga wani daga bauchi salamu alaikum to malam idris daga bauchi to muna sauraron ka menene ra'ayinka akan maganar da muke ya eh, to ra'ayina wato wannan doka da janar muhammadu buhari ya dauka gaskiya wannan ta yi daidai wannan shine wannan shine wanda ake kira kuka ya dauki doka wata ta dace a hannun gaskiya wannan doka da ya dauka gaskiya eh. mun ji daɗi saboda kare kafa su wanda ake kira shafako da mai to muna godiya idris daga bauchi sai kuma mu tafi jigawa to wane ne a jigawa Suleiman ne daga Jigawa. To Suleiman menene ra'ayinka game da maganar dokan hanya da zababben shugaba mai jiran gado ya ce zai bi? Eh, ra'ayi na shi ne kasan yi tsaro na Allah ne ne ki ba da tsaro. Eh to amma akwai sanadi. Saboda haka wannan abu wannan abu da iya yi daidai domin zai shiga cikin kada kansu zai gane matsalolin su da abubuwan da hannun da suke ci. Eh wasu na tunanin sanadin tsaro yana kawo tsaro me zaka ce akai? kai? eh wannan tsaro sai a addu'a ubangiji Allah ya shi to muna godiya da ra'ayinka daga jigawa to bari mu tafi Potoskum wane ne a Potoskum Musa na gari ne daga Potoskum to Musa muna sauraron ka menene ra'ayinka game da dokar da Buhari ce zai bi ta hanya ta ka'ida wannan shine daidai domin idan sun suka karya doka mu ma talaka za mu karya wasu suna tsoron tunda shugaba ne bai kamata a ce yana tsaya a irin nan ba me ra'ayinka akan wani masu cewa haka duk da cewa shi shugaba ne ya kamata ya bi doka to muna godiya sosai daga Potoskum mun gode eh, to muna dai har yanzu karɓar wayoyinku sannan kuma kar a manta daga sashen hausa na muryar amurka ake sauraren shirin salamu alaikum taraba hello To yau wato taraba daga eh, wane ke magana daga taraba waye? Ina magana da Hassan ne. To daga Taraban Najeriya. To Malam Hassan menene ra'ayinka kan dokar hanya da Janar Buhari ce zai bi mai ritaya? Gaskiya ni na gaskiya dokar Buhari ya adalci saboda haka yin doka da oda shi zaman lafiya a ƙasa gaba ɗaya. To muna godiya sosai sai eh. to mun gode kwarai saboda kurewar lokaci mutanen taraba to duka duka a nan ya wayar ku za ta tsaya sai kuma wani in Allah ya kai mu mun sake wayoya sai a sake daukar wasu wayoyi waɗanda suka kira da waɗanda ma basu samu kira ba muna godiya ta musamman ga lokacin ku da kuka bata kuka kira mu bisa yanzu kuma lokaci ne na jin sharhin murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka bayan ci gaba da yaƙe-yaƙe da rikice-rikice da ke da nasaba da fararen hula da ya sa suka gudu 'yan gudun hijirar afghanistan da waɗanda suka rasa mahallansu ko idps a takaice na ci gaba da komawa gida kuma amurka na yin bakin ƙoƙarinta wajen ba da taimako babban muƙaddashin mataimakin sakataren tantance yawan mutane da 'yan gudun hijira da kuma ƙaurar jama'a simon henshaw ya kai ziyara kabul ranar 25 zuwa 27 ga watan afrilu domin duba shirin kai taimakon jin kai na amurka da kuma tattaunawa da afghanistan da majalisar ɗinkin duniya da wasu jami'an ƙungiyoyin masu zaman kansu akan haɗin gwiwa domin taimakawa 'yan gudun hijirar da ke komawa da kuma waɗanda suka rasa mahallansu babban makadashin sakataren hensho ya yaba wa gwamnatin haɗaɗɗiyar daular islama ta afghanistan domin alkawuran taimakawa 'yan kasar da suka rasa mahallansu da kuma ci gaba da goyon bayan kokarin sake harhaɗa kawunan kusan 'yan gudun hijira miliyan shida da suka koma afghanistan tun shekarar 2002 ya kuma yaba wa afghanistan yadda ta aiwatar da bayanai da kuma dabaru domin 'yan gudun hijirar afghanistan da kuma gwamnatin pakistan da ta iran damar ƙirƙiro hanyoyin da suke taimakawa adadin 'yan gudun hijirar da ke koma afghanistan shiga shirin ci gaban ƙasar a ganawa da takwarorinsu daga sassa daban-daban da ƙungiyoyin afghanistan mr henshaw ya tattauna a kan shirye-shiryen amurka na ba da kuɗaɗe ruwan sha da muhalli mai tsafta domin ba da kariya da abinci don tallafawa 'yan afghanistan da suka rasa mahallansu da sauran shirye-shiryen da za su inganta ci gaban mata da yara kamar ƙoƙarin yaƙi da musgunawa da nuna bambancin jinsi da koyawa mata kasuwanci da ba da ilimi amurka ce kan gaba wajen ba da taimakon agaji a afghanistan a kasafin kudin shekarar 2014 ma'aikatar ƙididdiga da tantance yawan jama'a da 'yan gudun hijira da shige da fice wadda ake cewa prm a takaice ta ba da kuɗi dala miliyan 170 domin tallafawa 'yan gudun hijirar afghanistan a yankin wanda ya hada da taimaka masu komawa afghanistan hukumar prm ta yi aiki kud da kud da gwamnatin pakistan da ta afghanistan da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da kwamitin ba da agajin gaggawa na red cross da ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa domin tallafawa waɗanda yaƙi ya rutsa da su a dukkan ɗaukacin yankin ci gaban zaman lafiya a ƙasar afghanistan ya ta'allaka ga al'ummar ƙasar baki ɗaya ya kuma haɗa da waɗanda suka rasa gidajensu a lokacin rikici babban makaddashin sakatare henshaw ya ce komawar 'yan gudun hijirar afghanistan alama ce babba da ke nuna amincewa da makomar ƙasar nan gaba Wannan shine shafin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To yanzu kuma ga Sarfilu Hashim Gumel dauke da labarai amma wannan karan a takaice. To ƙarƙarfar girgizar ƙasa ta sake afkawa ƙasar Nepal wacce har yanzu ma bata warware daga masifar girgizar ƙasan da ta afka mata makonni ukun da suka wuce ba. Wannan sabuwar girgizar ƙasar ta yau talata ta kashe mutane aƙalla 41 ta raunata wasu 1,100. Rahoton da wani hamshakin na adawar Rasha da aka kashe mai suna Boris Nemtsov ya wallafa ya nuna cewa sojan Rasha kamar 220 aka kashe a cikin tarzomar gabashin kasar Ukraine. Duk da musantawar da gwamnatin Rasha ta shayi na cewa ba ta da hannu cikin wannan rigimar. Shugaban kasar Faransa, Francio Hollande, ya yi kira a kan amurka da ta kawo ƙarshen tarnaƙin na shekaru hamsin da ta sa ƙasar cuba yayin da shugaban faransa ɗin kuma yake jaddada cewa ita kan faransa ɗin ita ko faransa ɗin baiwa tallafin sabon don ƙarfafa tattalin arzikinta to sarfilu sai ka tsaya na saboda lokaci To duka-duka a nan shirin dare ya kammala amma kafin in sallama da ku gaba ɗaya sai na mika jinjina ga ita wadda ta haɗa sauti ta kuma ba mu umarni wato Julie Gresham sai kuma shi Jarmai Ibrahim Jarmai da ya ɗauko mana waya sai injiniyan mu na yau wato Sulaiman Tarawali a madadin shi da ya taya na gabatarwa sarfi Hashim Gumel Usman Kabara ne daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya Allah shi ba mu alkhairinsa bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.